ثم ناداه ثم ناداه بعد بعد ما سمت الخطبة وقد ينجد وقد ينجد لغريك النداء فدوى الأرض فدوى الأرض سائرا والسماوات الأولى فوقها له إسراء فسفي الليلة التي كان للمختار فيها على البراق استواء Wata rakka ila ka ba ƙausainu a tilka siya da tilka a sa'u. Ruɗubin tasƙudil amma ni ya hasara, dunawa mawara a kunna waraɗu. Summawa bayan hadisin nasa shukura. Iza a tarhumin Rabi, hinna amau maɓu. Wata hadda, ba kullum ribin, awa ya buka ma a siyan lubusa hmm. summa dahu mm. sannan ya kirayi annabi mm. ba da masu matil hasba bayan an alamta mai shafewa a ƙasa shine kisfewa waƙar haƙiƙa annida'u kira yunjudul gari ka yana matar da nutsatsi mm. eh, wannan surakatu na jiya bayan annabi ya yi mai addu'a ƙasa ta kama shi Mm. sannan ya kira annabi ya roƙi annabi kuma annabi ya mai addu'a mm. a faɗa wal arda ya naɗa ƙasa mm. sa'iran yana mai tafiya wasamawatul ula saman ɗaukaka lahu isra'u yana da tafiya fauka ha saman ta shi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Fasifin Lailata ka siffanta dare allati kanastiwa wanda daidaituwa ta kasance alal buraki akan buraka ku hmm. tare ga annabin zabi fiha a cikinta shine daren da ya isra'i wata raka annabi ya hauhawa ila ƙaba ne zuwa mafi kusancin kusanci hmm. watilka siyadat wannan shugabanci alka'asa ume wuya samu ce hmm. rutabun ita wannan daraja ce ta tsukudur amaniyu da gurace-gurace take faduwa hasara kasassu hmm. duna haka koma bayanta hmm. wara'u gaba ma wara hunna ba ta gaban wannan darajar ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun mawafa sannan annabi ya sa ya haddisun nasa yana sanar da mutane shukuran godiya ga ubangijin shi izi yayin da anna amma ni'imomi a tattu ta zo mashi min rabbihi daga wajen ubangijin shi wata hadda annabi ya yi takara farta ba kullum ribin dukkan mai kokonto ya yi kokonto awa ya buƙar gusa'u shin ture yana wanzuwa ma'a siyuli tare da ruwa hmm. abinda ake ce ma turai kasan san kamar irin cin yanzu da rani duk inda hanyar ruwa take hmm. kaga tun da ruwa bai bi hmm. da kara da dai mai share-share ya za ka ga duk sun taru sun ciki hanyar ruwa yanzu wannan duk wannan taron in kaga an yi ruwa bai wuce da shi ba ai kaga karamin ruwa ne mm. ran da aka yi ruwa mai yawa duk wannan share-sharen ledojin nan da wannan karan kana ƙara ganin ta mm. duk ruwa zai wanke ta ya gaba da ita to shine yanzu babu sauran kafirci mm. bayan bayyana annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa shi annabi ya da'u umama ya u yana kira ilal ilahi zuwa ga ubangiji wa in ko da kufurin mm. kafirci mm. wa in ko da kufurin kafirci wasdira'u da shakka sun wuyata alaihi a kan shi mm. bihi saboda wannan kiran wa huwa ya da ushi annabi na waya dullul yana shiryatar da talikai alallahi zuwa ga Allah bi tauhidi da imani Mm. shine tauhidi kadai ta Allah da bauta mm. wa hawal mahajjatu mm. shi hanya ce albayda ufara فبما رحمة من الله لانت min ibaihi musamma'u سماء سخرة dutse samma'u kurma, min iba'ihim ta ƙin kafirai ba wani abu ne fan dutse zuciyarsu wai saboda rashin kin mm. san gaskiya shi yasa aka sifanta ta da dutse mm. ga can wancan na a ga can karshen cikin suratul bakarati mm. wanda Allah ya faɗa e fahiyar kal eh. eh, hijarata wa da kasuwa, wa inna min al hijarati lama tafajjaru min hulma wa inna min hala ma yashaqaqu ya karu da shauransu da ya haya zuwa karshen to shi ne ai wannan dama Allah ce ita zuciyarsu mm. kamar dutse take ko kuma ta ma fi dutse mm. kashewa? saboda a dutse akwai wanda yake kekkecewa ruwa ya fito da shauransu mm. to ne shi ma nan malam ce sakar ne ya sifanta ita ma dutse eh, zuciyar tasu anan sakaratun ban dutse sama ukurma min iba'ihim ta ne zuciyarsu lana ta yi taushi Mm. bi rahmatin minallahi mm. da rahama daga ubangiji mm. wasta jabat lahu bi nasirin wa fatihin ba'da zaka al-khabra'u wal gabra'u al-khabra'u sama ita ce mai kore kore wal gabra'u da mai jaje jaje ita ce ƙasa ista lahu ta amsa ma annabi nasirin da taimako daga ubangiji wa mm. fatahin da buɗi ba'a da zaka bayan wannan mm. wa'ada li'amri hil arabu al'arba'u wal jahiliyatul al'arabu mm. larabawa al'arba'u masu asali a cikin larabawa tsuntsan larabawa wal jahiliyatu da jahilai aljuhala'u masu tsananin jahilci a da'a ta yi bi la'amurki ga umarnin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wata walar da fara ayatul khubra alaihim walgaratu garatu sha'awa'u al'ayatul kubra hmm. aya mafi girma tawali ayoyi masu girma tawali tajirantu hmm. lil mustafa ga annabin zaɓi alaihim walgaratu gare su hmm. walgaratu da yaki a sha'awa umi koren makami ko mai jan makami haka